bayar da gudunmuwa a yunkurin da 'yan takarda suka sa gaba domin karfafa demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar shine babban dalilin da ya ba ma'aikatar fassara da bunƙasa harsuna CCL Nijar kwarin gwiwar haɗa kai da ƙungiyar ANC ta masanan doka domin ba talaka damar morar 'yancin sanin abubuwan da ke kunshe cikin kundin tsarin mulki. kamar yadda kundin constitution ɗin da kansa ya yi tanadi in ji fatima sahabi daraktar ccl niger wajen kashi 80 cikin 100 na a al'ummar Nijar ba su kware ba bisa ga su gano menene kundin tsarin mulki yake kumshe da shi kuma alhali cikin tsari na demokradiyya muke ya kamata a ce duk kowane ɗan ƙasa ya san menene kundin nan ya kumsa don shi ne muka taimaka ga wannan kungiya ta masu kula da harakar kundin tsarin mulki muka tattauna da su suka ce sun raida. ba idan dokokin cikin gida bangarorin sun amince su gudanar da ayyukan fassarar dokokin ƙasa da ƙasa da Nijar ta rattabawa hannu. Shirin da shugaban kungiyar ANC Dr. Maina Bukar Karta ya ce zai ƙara cusawa 'yan Nijar kishin ƙasa. Kama abin da ake ce ma Charte des Nations Unies ko kuma wani abin da ake ce ma Le Pacte na 66 da duka dai abubuwa da shahi demokradiyya wato bil'adama da duka sauran sauransu to za mu fassara su insha mu Allahu a harshen Hausa a harshen zabarmanci kuma da harshen wato kanuri a yanzu bugu na farko abinda da muke ni a wannan abin karfafa demokuraɗiyya sanin demokuraɗiyya sanin doka don duk ina abubuwan an san su zai kawo abin da ake ce development kuma zai kara karfafa abin da ake ce ma zai kara karfafa demokrasi ministan harkokin wajen Nijar Alhaji Ibrahim Yakuba da ke nuna farin cikin sa a game da wannan aiki ya bayyana cewa tabbatuwar aikin za ta ƙara cike wani babban gibi a game da tafiyar demokuraɗiyyar Nijar ta tsawon shekaru fiye da 20. Inda ana samu ne a ce tun lokacin da aka ba da wannan umarni yau da shekara 20 da wani abu an yi shi. Amma ko da yaushe inda gyara ne ba makara. Allah ya sa dai yanzu za a yi kuma kowa zai kama tunda ko su suna iya yin bakin kokarin sai gwamnati ta sa kuma sai kowa duk masu iya masu taimakawa ma masu kuɗi sun kama mana abin ya tabbata amma yana da muhimmanci a gani na cikin demokrasiya a ce wannan nasara mun cin mata wanda suke jin halishan da ba turanci ba a ce sun san mi kundin nan ya kumsa sun san mi dokoki suka kumsa sun san mi ne aka ba su izinin inci bisa gare sun san mi aka ba su nauyi abin da ya shahi jagorancin tahiya ko kuma tahiyar kasa gaba daya ba idan rubutacciyar fassarar kundaye ma'aikatar CCL Nijar da kungiyar ANC sun ce aikin zai shafi fassara cikin sautin murya da hotunan bidiyo Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.